gida me yasa aka ce innaka fil bait a gida kake ma'ana gida daban ofis daban gida daban shago daban gida daban fada daban jama'a ko muna ganewa akwai wanda zai yi sarauta a fada sai kuma ya zo ya yi sarauta a ina ya dawo yana sarauta a gida a fada sarki a gida sarki to mata ba sa son irinka an gane mata ba su son mutumin da a fada sarki a gida sarki ba su haka ita mace a gida miji take nema miji abokin wasa miji abokin raha miji abokin hira mun gane jama'a ibtasim ka zan mai murmushi innaka fil baiti ai gida kake malam yace ibtasim tus'idu zawjataka ka zan mai murmushi zaka burge matarka an gane ai malam akwai matar da take auren mutum fa saboda murmushi mata yadda muke yadda muke kallon mata fa haka wasu ke kallon mu ina jama'a ku gane ba ba muna kallon mata ba yadda muke kallon mata da mata sun fito mu kura musu ido ko haka su ma suke kura mana ido yan kura ake yi su kura mana ido mu kura musu ido yawa ai gara ai abin baro baro yawa yadda muke kura musu ido haka suke kura mana ido yadda muke muraƙaba kana nan kana lura wai cikin matan nan wace ce mai hankali wace ce mai haƙuri ko wace ce kaza su ba suna nan suna sa ido wai cikin 'yan samarin nan wane ne mai sakin fuska wane ne mai taushin hali wane ne mai sauƙin faɗa tana nan tana lura wata rana sai ka kaga zungureriyar wasiƙa ta rubuta wasiƙa tana son ka kuma ba ta yi laifi ba ko a ce a gida ta fidda miji ga masu zuwa neman aure ta ƙi fidda su ta fidda ka nawa aka yi me ya jawo hankalinta murmushi mutum ne kai mai murmushi mutum ne kai mai sakin fuska ibtasim tus'idu zawjataka ka yi murmushi domin za ka burge matarka idza bai taka. dan uwa idan ka shiga gida fa ba ala wajhika ibtisamatan rakika ka yi ƙoƙari ka dora akan fiskarka wani irin murmushi kyakkyawa raƙiƙ murmushi mai kyawo kyakkyawan murmushi da ka shiga gida to kada a ji cewa yara na gudu ba a son haka nan ce a gaya nan gaya nan dodo kenan ya kamata a zo da gudu kowa yana zuwa da gudu jama'a muna gane wannan mata suna jin daɗin ka shigo yara na jin daɗin ka mai ka shigo ibtasim innaka fil baiti to kaji to wannan kenan idan ka ɗora murmushi a fiska tudkhilu biha surura ila kalbi zawjatika zaka shigar da farin ciki a ina a zuciyar matarka kwaran gaske ai ka san ɗaura fuska eh ba wai jarumta bace mutum izo gida a daure yana numfashi yana kumbura yana sacewa shi kadai eh mutum ya shigo gidansa yana kumbura yana sacewa yana kumbura yana sacewa kuma wanda kake ma wannan kumburin a duk duniya ta fi kowa sanin sirrinka ta ma dai rena ka ko ba gane ba ta rena ka matan nan da kake gani to dai in ana maganar reni ai ta rena ka me reni ita ce ta sanka a yanayin da babu wanda ya sanka sai ita to me za ka gaya mata kumburi na me to kuma iko ya gama iko tuntun ya wuce jama'a kuna fahimta yanzu me ya kamata a yi mutunta juna daraja juna zaman da ake zaman menene zaman ibada ne ibada ce ake yi ba cin mutunci to dai akwai abin da ya kamata mu maza mu fahimta ɗaura fuska in ka shigo gida ba jarumtaka ba ne kuma baya nuna kai namiji ne abin da yake jawa mace ta rena ka mace kana sake mata fuska ranar da ka ɗaura fuska sai ta ɗan jona ba jikinta ko to dama idan a ɗauren ta san ka to wani ɗaurewa za ka yi ko akwai ɗaurewa ta biyu dama ɗaurewa guda nace ce ɗaya to ka riga ka ɗaure ka saba da ɗaurewa fuska to don haka duk abin da za ka yi ba zai bata tsoro ba jama'a muna gane wannan muna yin wannan karatun ne don mu gyara mu kan ma'auratayya wallahi da yawan mu maza matanmu na so su zo mana da magana su zo mana da bayani tsoron mu ma suke ji ba ma magana yaya ke ba su kalan kansu matan suna shakka su kawo mana shawara wane kaza ina so in baka shawara wanda ka manzon mu annabi Muhammad da mala'ika jibrilu ya same shi cikin kogo abinda ya faru ya faru me farkon abin da annabi ya fara yi ya fara tafiya wurin matarsa ko ba haka ba ta ba shi shawara ta ce kai ba zai yiwu ba kai dai a sani na da kai Allah ba zai wulakanta ka ba har abada haka ta gaya wa annabi kai mai ɗaukan nauyin marayu ne mai ɗaukan nauyin marasa shi mai taimako mai sada zumunci mai gyara tsakanin mutane mutum irin ka Allah baya wulakanta shi amma iya nan ilimi na tsaya zo mu je in kai ka wajen wanda zai ma karin bayani sai ta ɗauke shi ta kai shi ashe mata suna taka rawa cikin mu. ana ganewa wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dan haka jama'a idan ma mun hau sama mu sauko daidai idan ma a sama muke mu sauko mutum ya zama mai fara'a a gidansa wannan yana sanya jin daɗi a zuciyar matarka su ilace sayyidatu aisha radiyallahu anha an tambayi sayyida aisha uwar muminai aisha ko uwar muminai allah ya ƙara mata yadda kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakala baita eh? yaya annabi yake in ya shigo gida wani karatun sai a wajen matan annabi za a samu ko ba haka ba ya annabi yake idan ya shigo gidansa a nan kafin mu wuce idan kana daura ɗaura fuska a gida don ka kare mutuncinka annabi ya fi ka mutuncin da zai kare domin shi daga ciki hada addinin gaba ɗaya yana kare mutuncinsa idan ɗaukaka gare ka ya sa kake ɗaura fuska annabi ya fi ka ɗaukaka idan ilimi gare ka ya sa kake ɗaura fuska annabi ya fi ka ilimi idan daraja gare ka ta sa kake ɗaura fuska a gida annabi ya fi ka daraja to idan an wayi gari ga yadda annabi yake yi a gidansa mu mabiya manzan Allah ba mu da abun koyi kamar manzan Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana so don haka daga wajen manzo sallallahu ne ake kowa yake koyan tsarin zamantakewa na gida daga wajen annabi ne to kaji sannan yanayi yadda annabi ya yi to dai duk abin da annabi ya shine daidai inda sakewa mata fiska da sakewa mata fiska kuskure ne to annabi ba zai yi ba inda sakewa mata fiska gazawa ne annabi ba zai gaza ba jama'a kun banci magana ashe ba gazawa ba ne aka tambayi aisha aka tambayi aisha allah ya kara mata yadda ya annabi yake yi idan ya shiga gida ta ce kana aliyanun nasi basaman dahakan annabi ya kasance aliyanun nasi mafi laushin mutane annabi fa sallallahu alaihi wasallam aliyanun nasi mafi laushin mutane kai daga ciki ma basaman dahakan hakan yawan murmushi me yawan dariya da iyali annabi ya shigo gida murmushi da dariyarsa kawai kake gani wanda annabi idan ya murmushi sai kaga hakora sun haske mala murmushin manzan Allah amma haka yake mai sauƙi murmushi dariya a cikin gida sai kowa ya saba da shi sai kowa ya natsu da shi sai kowa ya zo kusa da shi eh amma malam ka ga mutum kamar ɗan maraƙi eh, fiska ɗaure ba alamun annuri Fiska sa'a a ɗaure kamar ɗan maraƙi ya yi tsaye wai shi kada a rena shi so yake kada a rena shi to kaji malam ka rika bada cikakken cefa ne mana in dai baka san reni ka rika bada cikakken cefa ne yawwa ka san su mata akwai irin mazajen da mata suke rena su a ah, to ko a faɗe su akwai wasu irin mazaje wanda mata suke rena su kuma su suka jawo a rena su daga ciki akwai ragon namiji namijin da ko da yaushe yana kwance a gida maza suna wurin hada-hada mace za ta daina irin wannan namijin mace ba ta son namijin da zai takure ta kwanciya mata a gida ana ganewa ɗabi'atan mata ba son irin wannan namiji ko da yaushe daga ciki akwai maza masu ruwa idan namiji yana da rowa ba ya da kasuwa a wurin mata kuma mata suna zama tsakaninsu suna tattauna labarin wannan ta bada labarin mijinta wannan ta bada labarin mijinta kuma suna ganin yadda cefane ke gudana wace ce ake bata cefane har ya rage ta ɗan shiga dashe an gane ai wace ce kuma sai ta yi ciku to mata sun rena mutumin da yake da rowa shi yasa sarkin maka abu Sufiyan Allah ya kara masa yadda matarsa ta zo wajen manzan Allah ta ce ya lalla, inna abu Sufiyan, rajulun shahihun mijina abu Sufiyan sarkin maka ma mutum ne marowaci yana da rowa ga arziki amma yana da rowa kai Allah ka raba mu da wannan siffa rajulun shahihun ya aka yi ta ce layu ɗini minan fakati ma ya fi ni. baya bani isasshen abinci ai in dai haka kake baka ciyar da gida yadda ya kamata ba wai babu bane rowa ce malam mata sai sun rena ka la yudini minan nafaqati ma yakfini baya bani cikakkiyar ciyawa. sai ta tambayi manzon Allah fa hal alayya junahun in akhastu min malihi bighairi ilmihi ya rasulullah ina da laifi tun daga kuɗi a gida a je, in na ɗan ɓantala ga abinci a sto in na ɗan ɗiba bigairi ilmihi ba tare da ya sani ba in diba sai annabi ya ba ta dama ya ce khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki ba ke kaɗai ba ma ki ɗebi abincin da zai ishe ki ya ishi 'ya'yanki ku ci ku ƙoshi an gane ai daga cikin waɗanda annabi ya ba su dama na yaran naku green light hada mata ka na iya ɗiba abincinka ta sadaka idan ta lura makwabta ba abinci ga ku da buhun shinkafa dan hudu ɗaya biyu ai ba mutuwa za ka bada an ɗiba shi ai na riga na yi budget ina ɗan karya budget ɗin ka taimaki makwabcinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu makwabci ne ko ba haka annabi ya ce ba idan ma dan wani abun nan za ka dafa na maiƙo Kaɗan sanya romo da yawa da makwabci ya samu duk ba shi ne ba to mace ba ta da laifi mace ba ta da laifi idan ta ɗebi abincin ka ce sadaka ko da faffe ko ɗanye to daga cikin irin matan da maza ba su so malam akwai namiji marowaci namiji ne marowaci wallahi jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya matan nan karkashin ka take yadda kake hango central bank to kai ne central bank ɗinta ko kuna gane ba kai ne arzikinta haka take kallo idan naira dubu ɗaya yake cefane a gidanka naira dubu ne kudin cefane malam in allah ya hore ma ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyu ka ce wannan ina ba da shi ne saboda ƙila ko wani ɗan disaster an gane ai yau wata yiwu a siyo manja ya ɗan fashe ya zube ko ba haka ba abin ya zanya dan gaza ga dubu da ɗari biyu kana sane matan nan taka tana amfani da ɗari biyun ka tana adashi ka gode wa Allah tunda kana da arzikin da za a adashi ka gode wa Allah adashen mata malam adashen mata ma dalla da shi ta yi adashi ta sai wa 'ya'yanka takalmi ta sai duk akan 'ya'yanka zai kare kai wata rana ma kana iya zuwa ka ga abinci da dan kaza ko da dan ka rasa ya akai kai kai baka ce ba to amma da yake an dan cije ka an cije ka kai bayan dan watsa maka ci an taba ka an taba zai dan sake maka mata mata bayan Allah su dai Allah ya yi su da tausayi tsakani ga Allah suna da tausayi da jin kai yawa kuma akwai kunti katsiya mata ba iyayenmu Allah ya yi su da tausayi ga tausayi ga jin kai ga taimako amma idan ta kunti katsiya malam sai jinin mutum ya hau haka suke so don haka ya jama'a mu yi haƙuri da su da Allah ya haɗa mu zama da su ba su yi sai da mu ba mu yi sai da su kenan ka gano wasu irin mazaje ne mata ba su so daga ciki akwai marowaci daga ciki akwai namiji wanda ba ya da haƙuri mata ba su san shi ɗan abu kaɗan sai ya magana ɗan abu mata ba su irin wani namijin ko mun ɗanɗanta abu sai ya magana ka zama kana shanya wani abu Kaɗan dan tara laifi ya kai guda uku tukun kafin kai magana ko biyar haka amma in kowane karami da babba sai kai magana duk matsala ce jama'a ko muna fahimtar wannan akwai ɓangarori bangarori na maza da dama wanda mata ba su jin daɗin zama da su ba su san su to kaji sai mu yi kokari mu gyara amma malam in dai gida ana samun sakin hannu to insha Allah shedan zai daɗe bai samu nasara ba sai ka ga ma ka zama wani yallaɓai babba to kada dan sakin hannu to ina amfanin talauci eh ai malam ko gwamnati ce ta matsa mutane sai su kagara ta wuce wallahi jama'a ko gwamnati ce ta matsa jama'a ta matsa jama'a talauci ya damu jama'a sai su kagara wai a rika tambaya wai yaushe zai sauka harkar talauci bai yi ba ke sa annabi yake cewa ya Allah ka tsare ne daga kafirci da talauci saboda kusa suke to me yake da talauci ko aljanna ma in kana da arziki ka fi samu kware kuwa ka yi umara ka samu lada ka yi hajji ka samu lada ka yi sadaka ka samu lada ka gina masallaci ka samu lada ka yi abubuwa da ka samu lada amma matalauci ba sai dai tasbihi ita subhanallahi <laughs> kware kuwa kuma in ka so ka hada subhanallahi ka yi tare da shi ka gare dole ka mai don haka talauci idan ya fito Allah ka saka mu fito yawa in mun fito in dai talauci ne Allah ka saka ya fito a to me ake da talauci to yadda baka san talauci mata kama ba ta so yawa a rika sakewa mata kuɗi jama'a na fahimta wallahi wannan magana tana da mahimmanci ku rika sakewa mata hannu yawa ka rika sakewa mace hannu idan mace ba ta samun komi mala akwai matsala nan ne nake gaya muku labarin wani mutum cikin garin nan cikin garin nan matar shi tana ɗaya daga cikin matan da Allah ya jarabce su da kunci ga shi ko da arziki ware ko estet gare shi estet daban-daban wasu wuraren ma turawa ke haya akwai lokacin da na san wani shugaban ƙasa yassa a gidansa take haya a nan garin ban da bankuna da abubuwa da suke da shi matarsa duk abu da take so za ta ci amma ba dai kwandala a hannunta ba matarsa a wannan garin abujan yake duk abin da take so akwai amma ba kudi a hannunta kuma ya auro ta irin mata ƙauye ce saura kuma bare bari ko abin nan yar uwanmu ce ya auro daga daga riga <laughs> ana ganewa ya auro yar uwanmu daga riga kasan inda yar uwar shi ya boko ce ƙarya yake wallahi bai isa ba sai dai a yi keke da keke ko ba ka ba amma sai ya auro yar uwanmu daga riga to kaji Za ka ci gaba da yi mata wayo aka bar ta hannu ba ko kwabo daga cikin matsala idan 'yan uwansa ko 'yan uwanta suka zo daga ƙauye ko daga can garinsu wani lokaci sai ta ɗauki waya ta ta sayar domin ta ɗan ba su wani abu ba ta da abin da za ta bayar wani lokaci tana da zannuwa da ba a ɗinka ba duk ya yi mata sai ta ɗauki zannuwan ta sayar dan adam yana buƙatar kuɗi in ka lura iyayenmu suna da wannan ɗabi'a idan aka yi baƙo wannan ya siyo kaza ya siyo duk haka iyayenmu suke malam iyayenmu wallahi ba mu kai kirkin iyayenmu ba idan aka ce mace ta zo gari za ta koma tana da goyo wannan ta ba goyon kaza wannan ta ba goyon kaza duk hikima ce nan kuɗin mota zai fita iyayenmu akwai hikima mai ashirin mai goma mai naira biyar mai dan kullun omo mai siga ba haka ake yi ba sai ka ga an tafi da dan kulli gida dan abin da aka batar an yi zumunci kuma ya dawo kai iyaye ma akwai hikima akwai basira amma yanzu mu sai wa yau eh mutum wai bai da kudi sai ce ma kashi sai sai dan kati ko kudin da suna cikin wannan katin <laughs> ba haka muke ba to yana daga cikin koken da matacen take yi tana cikin ni'ima amma tana cikin azaba ta ce abin da ya fi damunta ma dangin mijin ba ma danginta ba danginta zagin su bai mata zafi kamar zagin dangin miji shi dai marowaci ne tunda za mu zauna wajen mai indomi tare da kanin su mana ce indomi kaga duka mai inna kullum fiya dan uwansa uwa ɗaya uwa ɗaya ka san wasu arzikin su bai da rana wasu ba arzikin su bai da rana to irin waɗannan mutanen a wai gari matakka a yi baƙin 'yan uwanka ruwa ba ta iya sai masu saboda ba ta da shi ka riga ka kulle ta ta ko'ina ka zama wani irin accountant komi ka girgige komi ka ƙirge yawa ka zama ɗan tattalin arziki wannan matsala ce matakka da kake aurenta ka rika sake mata ɗan wani abin da za ta samu sauki a rayuwarta mutum yana son alheri ko almajiri ya bara ta cire ta bashi ana ganewa wallahi jama'a mu ɗauki hali hali na shugaban halitta hali na manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta yadda ka san iska yana buga ka annabi yake da kyauta haka annabi yake sakin hannu annabi mu baya da ruwa ni ban san inda muka samu mu ruwa ba sai dai ko daga malam shedan eh malam shedan ba eh sai dai daga nan amma ba daga annabi ba annabi baya ruwa to kaji ko mai yankan kumba ka kira a matsayinka na alhajin birni nawa ake yankan kumba naira ɗari biyu ko ɗari biyar malam ko dubu biyar gare ka bashi ka bashi ne ici da iyalinsa mai wanke takalmi nawa ne ce naira ɗari samu ɗari biyar ko dubu ɗaya ka miƙa mai ya danganta da halinka kai ka bashi ne dan ici da iyalinsa matukar bawa yana taimakon dan uwansa to ko ba zai gushe ba yana samun taimakon Allah akwai masu ƙananan sana'u kaya haka ne don ka taimake shi ka sa a zuciyarka wane na ɗaran masa kuma ina so in taimake shi mai yankan kumba ne mai gyaran takalmi ne mai wannan ƙananan abu to bare matarka ta gida a ce mace wai kai ka siyo komi ce fa ma da kuke zuwa da kanku mata suna so ne eh mutum ije ce fa ne ya dawo da dankalin turawa da komi da komi ya siyo ai ba haka take so ba ka ba ta ce fa abubuwa su dan fito a ciki <laughs> ko ba ka gane ba mata mata ba su san cefane da muke zuwa da kanmu wallahi ba su so abinda za ka yi in ya kama kaɗan sai manyan abubuwa kama abinci yawa ƙananan malam ka zo ka aje dala kawai yawa in ya kare a gaya ma kawo wani eh gare sai dankalin turawa ita ma nan za ta dan yanke ka kuma ka yafe mata a kwarai kuwa ana haka mana ca ba komi wannan ai ya dai isa ko eh ko kuna neman ƙari ce ya ƙara bala arziki yayi harka arziki daɗi gare ta ya ishe ki ko a ƙara ce a ya isa to masha Allah to shikenan bari in baki wannan ki dan aje ko da wani abu zai taso wala sai kai ta ganin soyayya salo iri iri abubuwa suna fita yawa <laughs> eh idan abubuwa suna fita to salon soyayya da baka gani za ka gaishe. amma ka zo ga an daura fuska ka ce kai baka san dalili ba kai ma akwai inda ka daure <laughs> to Allah ta'ala ya bada iko haka za mu yi ta yi tunda Allah ya haɗa da su wai duk kokarin da ake yi rigingimunmu na cikin aure su rage mu zauna lafiya gida ya daɗi eh to kaji ka aje mugun tsoho gefe guda talauci ba a je shi gefe gida zai daɗi to aisha ta ce annabi mutum ne ba saman ba haka sakin fuska gare shi wa ƙalal harith ibn hazam harith ibn hazam radiyallahu anhu ga abin da yake cewa yace ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min rasulillahi ya ce ban san wani mutum ɗaya da ya kai manzan Allah fara'a ba ba mutumin da ya kai annabi sakin fiska kenan idan kai na annabi ne me ya kamata ka zama mai sakin fuska an gane ai kawai rana ɗaya zuwa ce ka mutu ai ta bayani a gane ka ce to mai ɗaura fuskan nan mutane ai ko tsalle kake sai sun faɗi mai tsallan nan a to bare kana daura fuska ya fa saukin fare ce mai daura fuskan nan ka ce mara dariyan nan wannan shaida ce mai kyau annabin rahama wanda ya fi kowa taka tsantsan da mutunci wanda ya fi kowa taka tsantsan da kima da daraja amma ya zama shi ya fi kowa kuma sakin fuska shi yasa kowa yake so ya zo wajen manzan Allah da manya da yara da duk kowa to malam idan ba sakin fuska ba ya za a yi a tsaye da annabi akan hanya mace fa tsohuwa ta tsaye da annabi yaro ya tsaye da annabi kan hanya tsohuwa ta ce ya rasulullah dama ina son ganin ka ina da tambaya annabi ya ce to e kwarai kuwa eh annabin rahama kuma a tsaye da shi kuma ya tsaya kuma ya saurari mutum kamar baya da inda za shi amma saboda me shi annabi Allah ya aiko shi ne rahama gare mu kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to kaji kai yanzu ba kowan kowa ba kana ji kaman dutse ne akan ka kai ga babba da zaran ka kama ɗauko rigima sai ka zama karami to kaji ya ce ban san wani mutum ba da ya kai manzan Allah sakin fiska ban san shi ba to kaji murmushi jama'a hadisi ya tabbata sunna ce ta manzan Allah murmushi sakin fuska sunna ce tawa ta manzan Allah to inda ya fi sakin fuska kuma cikin matansa to malam tunda ana guje-guje da annabi guje-guje ma tsere to kaji ka san ko da aka fara mai wahayi ya shekara arba'in to amma ana guje-guje da shi ta ba mutum ya zama oga asara ma a waje kai janar ne nan ma asara ma kai za ka sara ka je can ana gyara kimtsi nan ka goya mace wallahi in kana son kanka da arziki a kware kuwa malam da za a ban kado mana abin da ke faruwa mawara alhijab ai wani abin ba zai kallu ba sai a nuno maka sarki yana goye mata shi ya gama kumbure kumbure yana rufe baki yana ana mai sallama bai amsawa can ce maza ka cire rawani goya ni kuma wallahi dole goya ta to ya iya eh? to mai goya ta ba zai ji a jikinsa zai ta sake mata ne kullum ce goya ni ce to <laughs> Allah ya gyara zukatanmu ba qalu hikima hikma masana hikima suke cewa al-ibtisamatu la ka shai'an. murmushi fa ba wata wahala ba ce gare ka ba ta raganka da komi walakin na hatus ido zaujataka wa auladaka amma wannan murmushin zai ji yadda matanka daɗi zai ji yadda 'ya'yanka daɗi murmushi don kayi murmushi bai raganka da komi murmushi bai rage ma daraja murmushi bai rage ma girma bai rage maka lafiya bai rage da komi kuma bai ɗora maka wani nauyi ba wahala ba ce gare shi murmushi ba amma yana kawo amfani me amfanin matanka za su samu natsuwa da kai ‘ya'yanka za su samu natsuwa da kai to akwai abin da ko bature ka ga yana yi in mai kyau ne sai ka koya bature ba wallahi jama'a talauci ke damun ka ga gidan mutum kamar kabari gida tut dan tsurut yadda ka san kamari ai mai ta roƙo Allah raba mu da dan karamin gida ka dan karamin gida bai ba Allah ka ba mu babban gida a nan duniya mafi girma a lahira can gida mutum yana da matan shi ruga da gudu ai ta wasa a to kaji ai shi a malam wane ne to a to malam wane ya kai annabi ne malam wane na romu da wani malam wane ana maganan annabi muhammadu maganan malam wane annabi ya ce abu hudu yana daga cikin jin daɗin duniya albaitul wasa daga ciki gida mai yalwa ya amfanin gida mai yalwa za ka ware wurin nishaɗi da iyali kaɗan a ce gidanka akwai lilo ka je matarka ka ɗora ta kan lilo kana mata wasa tana jin daɗi ita fa mace bambancinta da yaro kawai shekaru <laughs> yawa ita mace bambancinta da yaro shekaru tabbas ta girmi yaro amma shagwaba da ainihin abubuwa irin na yaro haka mace take abinda mace take so ka goya ta ta ji daɗi e ta san cewa ita ta nuna mulki e goya ni yawa juya nan eh, juya nan mace haka take yadda za ka ɗau yaro kai wasa da shi yana jin daɗi haka mace take so a gefen gidanka kai mace lilo shi yasa lokacin da habashawa suka zo suna wasa a masallacin manzan Allah ummu na Aisha ta ce ya rasulullahi ina so in kalla annabi bai hana ta bai ce zo ki kalla da ta tashi kallo ta ce ina so in dora haɓata a kafaɗa ka ya rasulullahi annabi ya ce zo ki dora ta zo ta dora ta ce fa kallon ya ishe ni amma dan saura su san ina da matsayi ni ce aisha ya abubakar matar manzan allah shi yasa ma nake a ce ya ishe ki cewa da saura ban ban ban <laughs> wannan fa uwan mumine ce matar manzan Allah ce kuma wanda aka ɗora mashi haɓa a faɗa fa annabi Muhammadu ne shugaban manzannin ne gaba ɗaya shi ne shugabansu gaba ɗaya wanda Allah bai wani ɗa mai daraja kamar annabi Muhammadu amma shi ya bada kafaɗa shi matar shi ta sa haɓata tana kallon wasa kuma ya bari tana kallo ba laifi idan ana wasan canis ka je da matarka ta kalla amma ta sa hijabi da niƙabi wannan kyan kai kaɗai ka saye shi kai ne mai kallon shi ba wani ba ka kalla abin kai kaɗai yawa ba kuma ka tallata a titi ba to kaji ba laifi ku je jim amma ba jim fa inda za ga namiji ɗaya ɗan ƙatuwa. a jim na maza da na mata ba laifi irin wannan park park da ka gani duk musulunci ya zo da shi park ba amma ba na yan iska ba a park na mutanen kirki ba mai guntun wando a wurin ba wata mata mai yawo da ɗan tofi ya zama wuri ne na kirki family suna iya zama musamman ma Allah taimake ka matanka hudu to kaji yawa ai ta annashuwa ga wannan ga wannan mata hudu mala ba karamin alkhairi ba ne amare guda hudu ba a ah, ai ba wani uwar gida kaza duka daina wannan yaran tsohon yare ne ba wani uwar gida duka amare ne gaba daya ce matan ka ce amare na hudu amare ba eh sai dai Allah ya sa karatun bai biyo ta kan liman ba eh, ka san shi liman <laughs> daidaitawa ake da liman ka kware kuwa mana a ce ga wurin annashuwa wata rana ku je kallon ruwa ku shiga kwale-kwale a zagaya da ku duk abin da za ka yi wa matarka ta ji daɗi musulunci ya yi umarni da shi duk abin da ka san za ka yi wa matarka ta ji daɗi kuma mace abin da kai kace ganin ai ba wani a'a mace kamar yaro take musamman in tana da ciki wallahi saboda ice cream sai ta hana ka bacci dan ice cream na naira ɗari biyar ta hana ka bacci cikin dare ko ka sayo shi ko kuje kai malam mace nawa take cewa je a sayo mata agwaluma yake ko agwaluma in banda dai abubuwa sun riga sun mana yawa idan ta ce ina son in sha agwaluma cikin dare ko zan sha mangwaro ka ce zo ki shiga mota ka sa ta a gaban mota saura za mu dawo tun da yau ɗakin ta nake za mu dawo a hau mota a zagaya da ita ƙarshe mangwaron ɗaya za ta sha ko rabi mulki ne kawai ya motsa iko ne ya motsa ka yi haka cikin farin ciki ka ɗauke ta ka zagaya da ita malam fa aurenmu da kaga baya lastin to mu ɗin ne ba ma lastin <laughs> an gane ayi. ayyukan da aka samu tsakani ga Allah auren nan ba mu iya shi ba ba mu iya shi ba kuma matsala mun ƙi yadda ba mu iya ba shi sa kuka na sha yin wannan magana wallahi ina yabawa eh, masu aurar da zawarawa babban malami shek Aminu Ibrahim Daurawa Allah ya saka masa alkhairi da waɗanda suka zo da irin wannan fikira na aurar da zawarawa to da abin da za mu ƙara masu ya zama an yi wani tsari na koyar da matan aure koyar da mazan aure ta yadda auren ba zai rika yawan mutuwa ba ya zama muna aurar da adadi mai yawa na zawarawa abu ne ba mai alkhairi ba ana ganewa zai zama matsala abin da ya fi kyau a yi tsarin da ko kafin a yi aure sai kowa ya halarci wata samina da za a karanta wannan littafin ko da na wata guda ne saboda me kada ya shiga abin cikin me cikin jahilci idan ya san haka ya ƙi bi to ya koma san zuciya jama'a muna gane wannan idan Allah ya baka fankace can gida can shuke-shuke ne a ɗan zagaya a sha kallo can kaza sai ka ga aure yana mai yana daɗi amma malam gida da ka fito daga ɗakinka sai ɗakin wani wannan ai masifa <laughs> ai masiba ce wallahi sai dai haƙuri da yadda ka samu kai amma masifa ce kana so ka ji yadda matar daɗi ba dama shi yasa kake ganin larabawa larabawa to kaji to akwai arziki mutum yi ta yawa da matarsa a jib ko ba keke akwai matsala ba dai haka aka so ba to don haka mata suna son dan a dan rika sake masu suna walawa idan mace ka takure ta za ni ganin babana ba za ki ba za ni gidanmu ba za ki ba kawata to mace ba ta son namiji wanda yake mata bamba to bamba <laughs> <laughs> keke da keke ba su so suna son wanda yake dan daga masu to amma kuma dole a kula da shari'a duk abin da ya saba wa Allah domin yawan fitan mata to wannan kuma wato hadari ne ana ganewa ko yawwa kuma masu iya magana suna cewa majadul fatat makamu hafi baiti halafil ma'amali mutuncin mace zamanta a gidan aure ba ta tashi ta je ta je gona ba ko ta je wani aiki a a gida almar'u ya amalu fil hukuli a rusuhu fil manzili mutum yana aiki a gona ga amaryar gida haka ya kamata Allah gyara zukatanmu to malamai suka ce ibtisama babu dai wani abin da za ta ɗora ma na nauyi amma matakka da 'ya'yanka za su ji daɗi ba ɗan ƙanƙane ba idan kana sakin fuska to kaji mutum ya zama mai wasa a gidansa to kaji eh to sai dai wannan kuma ana yin wasan ne ana kiyayewa dan saki fuska sai a dan daure ba dan komai saboda kada yara su kawo reni an fahimta ai yawwa san wani lokaci da mace ta fara tara yaya biyu uku sai ta ga cewa ka ma nata ne kai kawai gadi kake haka suke kallo in ta kama ta iya korarka a to ka ganin kuma dole sai ka gaya mata kai ka kawo kai ka tara taron ba taron ya tara ka ba eh, yawa haka ake yi ana cizawa ana mai ana hura wasala rajulun hakiman kaifa usidu rati. wani mutum mai hikima ko ya tambaya kamata wasu ila amma da ya tambaya ya zan yi in ji yadda mata ta daɗi fakala ya ce waje hukal basim ba wata hanya da matarka za ta ji daɗinka irin murmushin da ke kan fiskarka ko da yaushe ta ga fuskarka mai furfurfur ta ga fuskar ka da murmushi wa kalamu layyin wa allin magana ka ta zama mai laushi to kaji kasan wani ya saba wajen wajen ya saba daka tsawa da ihu sai je gida na daka tsawa ba za ta yi aiki ba kuma ita mace in ka matsa mata ma kana mata ihu sai ta maka haka kana ihu sai ta ma kuri ka gama ihunka sai ta kwashe da dariya <laughs> eh? wallahi shaidan na iya ziga ta ka kai mata bugu mace da kake ganinta sai ka gama kurari ka gama kai ta bada kana ihu a gida duk makwabta suna jinka tema kuri tana ji kamar dai ta ce ga mai ga mahaukaci kuma sai ka gama sai ta kwashe da dariya wata mata ta ba. yanzu da Allah mai amfanin sa ashe da magana kai a hankali ai abu ko ba wanda ya ji makwabta ba su sani ba kuma abin ya bada me ya bada ma'ana eh to mu kokari mu koyi wannan yawan ihu bai da wani amfani yadda za ka ji yadda matarka daɗi ya zama akwai murmushi a fuskarka magana ka ta zama mai laushi to wannan shine as'adu limra'atika min adh-dhahabi wal fidda to kuma ya fi ka ba matarka zinari da azurfa an gane ai ya fi zinari da azurfa malam ai wasu matan in suna baka labarin mazajensu malam sun dace da mazaje eh wata kuma to dai ita gani take kamar tun duniya ta shiga wuta tun duniya saboda tana cikin azaba to kaji ta auri dan dagaji to kaji wanda baya da fahimta eh wani ma matar tana dan mai wasa ce ni kike mu wasa tsaran ki ne ni <laughs> wai ni kike mu wasa tsaran ki ne ni kin ga nayi kama da tsaran ki ai sai ta tuna maka Ya ce wallahi ba tsara na bane kai sai dai kai ne wanda kake zuwa gidanmu in shanya ka da lokacin sanyi sai na ga dama fito kai ne mai aiko yara taɗi abin a kira ni mai taɗi in shanya ka in baka minti talatin kana tsaye kana shan sanyi wallahi eh ba tsara kai ne din nan kwarai kuwa kai ne mai lallashi na din nan ko ba haka akai ba malam mata mata da kake ganin su adhafu khalqillahi insana mata da kake ganin su min su ake a hankali to kaji ka san yanzu ta waya ake taɗi amma da zuwa kake gida ba waya bare a haƙinci iyaye ƙirƙir a kira a za ko ba gaba da ba waya sai dai ka kira yaro ka dan aika shi ka ba shi sisi ake ba su ko sule akwai ɗaya da ake yi yawa <laughs> akwai waɗanda kuma ka gama maganar da ne ta sake dawowa idan ka zama mai alheri inda kake zuwa taɗi wanda kake aike da ya ga lokacin zai zo ya jira ya san za ka aike shi kaɗan ba shi sile ko ba haka bane mala alheri yayi to kaji ka aike shi yau gobe ka aike shi Ji bi sai ya a zaure ce <laughs> ba ta nan sai ka tafi to da haka a rika yin alheri to mu je tazawwajat imra'atun min rajulin fa kana da'imul bashari wal ibtisamati wata mata kuna ji wani magana wata mata ta auri wani mutum sai aka dace da'imul bashari wal sama. ko da yaushe mai sakin fuska ne da walwala muhazzabul akhlaqi mai kyawawan ɗabi'u muhazzabul akhlaq mai kyawawan ɗabi'u ka irin wannan shaida Allah ka samu sami ta wata mata ta aure wani bawan Allah da'imul bashari ko da yaushe yana da sakin fuska yana da murmushi yana da kyawawan halaye wa marratil ayyam kwanaki suka ci gaba da shudewa aure yana daɗi ana cikin jin daɗin aure wa tuwfiyar rajul sai Allah ya kawo ƙarewar kwanansa sai mutumin ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rasu eh fa urida alaiha zawaj to tunda miji ya rasu sai aka kawo mata wani miji min rajulin akar cewa to yanzu tun da wane Allah ya mai rasuwa Allah ya mai cikawa yanzu ga wane yana so ya aure ki ana ganewa yana daga cikin halin kwarai auren matar da mijinta ya rasu ga wani yana so ya aure ki faqalat sai ta ce inna zawji lam yamut a'a ni mijina ba mutuwa ba an gane magana mijina bai mutu ba mijina yana na raye ai kaga mai za a yi zamani ta tabu ko ba ka ba miji ya mutu an binne shi an kawo miji a aura ta ce miji bai mutu ba me za a yi tsammani ta tabu a hankalinta lafiya lau fa wajen almutahallil Fistan miji na mai yawan murmushi almutahallil mai furfur wato mai satin fuska wannan fiska har yanzu ina ganin ta wa akhlaquhu rafi'a waɗancan halaye nasa tsaftatattu masu kyau ta'ishu ma'i ta'ishu ma'i suna nan suna rayuwa da ni mijin ya mutu amma halayensa na zuciyarta tana nan tana ganin murmushinsa tana ganin irin yanayinsa kai irin waɗannan mazaje madalla da su Allah ka ba mu ikon koyi da su idan ka ga mutumin kirki yi fatan ka zama haka yi koyi da mutumin kirki ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ne ko ɗalibinka ne ka ga yana da kirki yana da wani halin a zo a yaba ƙoƙari ka koya ka zama haka to kaji eh shi yasa yau mata da yawa wallahi za ka samu mata da yawa mace mijinta ya rasu ta ki aure ai ta zaginta malam akwai matar da wani fa idan ya auri mata ya mutu to ya ba na baya wahala musamman mutum mai sakin hannu wanda baya da ruwa idan kai dan keke da keke ne ka auri matar shi za ta ji azaba kawai ta shiga eh kware kuwa a irin yan kwanakin nan akwai aure da na sani ya mutu auren ya mutu mace mijinta ya rasu mijinta lebura ne zuwa yake nema amma abinci sai ta ci ta ba wani da mijin ya rasu sai ta auri wani mai dan hali yana da hali kuma manomi ne wani lokaci za ga yana da kamar buhu dubu goma jingine buhu na masara na dawa na kaza amma ta ce wata rana sai su kwanda yunwa saboda wancan na sayarwa ne an gane ai yawwa sai akwai da yunwa wani lokaci kuma ya ɗebi tsabar kawai ya basu ba abin sarrafawa yaya akwai mutanen da kai akan samu wannan ma a ƙabilu kaga wata ƙabila ɗabi'ar ta ce rashin kula da mata ba sai na faɗo wata ƙabila ba yawwa ba zan faɗo wata ƙabila ba amma ka bincika akwai kabila da za a gaba a ba su aure kamar yanzu misali shaidar da ake mana mu hausa fulani kuma gaskiya ne muna da saurin sakin aure eh, muna da saurin me sakin aure ba abu bane mai kyau idan ka ji kuskuren ka wani ya haska ma yi kokari ka gyara to sakin aure idan amfanin sa sabo ne kawai mun saba muna ganin auren kamar kawai yanzu za ka je kai wani ba haka muke ba to kuma akwai kabilar da ita kuma to dai matsalar su ba su iya ci da mata shi yasa matan su ke zuwa suna aure a wata kabila saboda ba su iya ci da aure malam babban abin da ke zubarwa namiji da mutunci rashin rike gidansa an gane ai idan mutum yana saka-saka da gidansa wannan yana zo masa da mutunci yanzu wannan matar ta yi aure mijinta yana da sakin fuska yana da halin kwarai Allah ya masa rasuwa an zo a aure ta ta ce ba ta son auren mata nawa muke da su yau zawarawa widows kuke shago widows mijinsu ya mutu sun ji aure sun ce kawai za su bari su karasa su ma za su taddo shi mata suna da yawa har ma a ce haba hajiya ya kamata hajiya ki aure haka nan ta ce a'a wani hali aka ga na fada mara kyau ce a'a to ba zan yi auren ba ba da bukata haka za ta yi haƙuri tana da buƙatar namiji amma ta haƙura saboda tana da tabbacin dauya ta samu irin alhaji ko ta samu irin mijinta da ya gabata yanzu kaga wannan da nake baku misali aure ya mutu ta fito hannun talaka mai zuciya talaka ne amma ba a kwana da yunwa ta fada hannun mai dukiya ba zuciya ga dukiya amma ba zuciya ai ka san bahaushe ya ce mai zuciya ake faɗa wa biki ba mai dukiya ba an gane eh <coughs> mai zuciya shi ake gaya wa za a yi biki sai ya gaya yunƙuro an samu wani abu ya fita amma mai dukiya a'a kana noma ka noma shinkafa ka noma gero ka noma dawa ka jingine duk kasuwa za ka ɗau buhu za ka kai ka sayar ka kai kuɗi banki gidan kakon da yunwa hai malam ka taɓe ka samu matsala akwai waɗanda in suka ga ɗiyarka suna so ko nawa ne suna iya kashewa su aure ta amma dai tana yin aure za ka ga cewa ɗiyarka kama ana ɗibata ana miya mun gane ai malam in so samu ne a matsayinka na musulmi malam a zo gidanka a gama takka tana iya ɗaukaka ta ɗora a kafaɗa a gama ta kitikin kitikin a gama ta saba saba sun kiwatu haka ake so mata su kiwatu ko malam idan mace bata kiwatu ba to kuma ina ba zai yiwu ko baka gane ba karatun ai ba yana bude shi ba ka kiwata mata a ba su abinci na kirki ko haihuwa ka ta yi a saki madara a aje madara ta fasa wannan gwangwani ta shanye an jima ta fasa wani a saki madara mala duk wani abu mai gina jiki amma mai mace tana zubar da jini ka zo kai ta damunta da surutu wani damun mace wai har yanzu baki gama jini ba don ta gama jini me za ka yi ana kokarin ta mai da jiki kana maganan gama jini halin shi yasa kes na rigima aure ga sunan da yawa wallahi maza maza irin cin amanar da muke a wajen aure wallahi in ba mu yi taka tsantsan ba a waye gari ranar tashin alkiyama sallar ka bata da amfani azumin ka bai da amfani duk abin da kai bai da amfani saboda ka cuci matarka a duniya ai gashi dai mace ce mijinta ya mutu tana bukata aure aka kawo miji ta ce a'a murmushin miji na har yanzu ina ganin shi sakin fuskarsa kyawawan halin sa to kaji akwai matar da idan mijinta ya mutu wallahi ana mata mata gaisuwa tana murna a zuciya a zuciya murna take ta rabu da bala'i alaka kai ina amfaninka to Allah ya gyara zukatanmu to kaji karatun kala take cewa to wannan mun karanta wa qalat imra'atun tashku hala zawjiha ita wata mata abin da take cewa tana mai kawo kukan mijinta amma kun san wani irin kuka kukan daɗi eh kukan daɗi amma laifi ne na ba ku fahimta ba abin da take yi abin da yake yi abu ne mai kyau amma ba wuri mai kyau ba eh. <laughs> abu mai kyau yake yi ka san wani mutum a waje duk an san kirkin shi amma a gida bai da kirki malam ko an je lahira za a tashi ka cikin marasa kirki to annabi ya ce wabda bi man ta'ulu ko da ciyarwa za ka yi da taimako kar a ce alhaji ne yana kawo kunu masallaci yana kawo kaza amma gidansa ana fama da yunwa wannan kunun naka na masallaci ka janye shi kawai da amfani <clears throat> janye shi wadda bi man ta'ulu annabi ya ce fara da wanda Allah ya dora maka nauyinsa iyalanka malam iyalinka su ci su ji daɗi an gane yayi su samu sauƙin rayuwa to kuma sai ka kai waje matar take bada koken mijinta ta ce zauji ita ce da'imu dhahiki ma'a asdiqaihi mijina kullum yana cikin walwala da wasa da dariya amma tare da abokanansa cikin abokanai kowa yana jiyo dariyarsa kyal kyal kyal kyal kyal ha ha ha ha cikin abokanai a teburin mai shayi tukuban mai tsire an gane ai dandalin hira ya fi kowa dariya mijina in dai a wajen fira ne ya fi kowa dariya ya fi kowa sakin fuska kathirar absi fil baiti me ya daura fuska a gida ai kaga wannan yabo ne ko oga ne a gida me yawan daura fuska ne a gida yabo ne ko zargi zargi ne teburin mai shayi an san kirkinka ko ina amma banda gidanka wallahi jama'a mu gyara <coughs> mu yi kokari mu gyara halin mu to gabar da na so mu shiga <coughs> dan yau din a yi hakuri za a iya jin alamun to kawai da gaskiya an daɗe ba a yi karatun ba ta ce insha Allah ya kamata a daure a dawo amma in Allah da karatu zai ci gaba sai mu tashi a wannan eh, gaba ah, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh